نحن خلقناكم فلولا تصدقون mu ne muka halicce ku ya ku masu ƙaryatawa bayan da kun kasance babu to me zai hana ku gamsu za mu iya dawo da ku a raye bayan ku mutu